كذبت قبلهم قوم نوح Rasi الرس وثمود kafin waɗannan masu ƙaryatawar da kai ya kai wannan manzo wasu mutane sun karyata annabawansu mutanen annabi nuhu da mutanen garin rijiya sun ƙaryata samudawa ma sun ƙaryata